daidai da ɗaya ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na saba'in da shida daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hassan buna ali buna khalaf al-barbahari Allah madaukakin sarki yi mai sakayya da alkhairi shari da talikin da a shekhu doktor salih bin fauzan bin abdullahi fauzan ya yi Allah madaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi idan wa manta ba malam yi mana bayani dangane da aƙidan annabi cewa imani yana ƙaruwa kuma imani yana raguwa wanda ita ce aƙidan annabi domin wannan aƙida ita ke cikin alkur'ani wannan ƙida ita ce a cikin hadisan manzan Allah wannan aƙida ita ce aƙidan da malaman farko suke sharhinta suka tabbatar da ita a cikin littattafansu ita ce aƙida ta ƙwarai da duk wani mai imani ya zama wajibi ya ƙudurce ta to murji'a wasu batattu ne waɗanda suke da awon musulunci su kuma aƙidansu ta saba ma wannan aƙida ta annabi aƙidan sahabbai aƙidan malaman farko aƙidan da ke cikin alkur'ani da sunna sarransu da tunaninsu ne kadai suka tara a matsayin aƙida kuma da sunan addini allah maɗaukin sarki ya kiyaye to in ba manta ba karatunmu da ya gabata mun zo da wannan littafi mai suna almilal wannihal na babban malami abdulkarim shahar satani a inda malamin a cikin faslin shi na biyar yake bayani dangane da murji'awa da kuma karkasuwansu a karatun da ya gabata mun tattauna batattu guda biyu yunusiya mabiya yunus ɗan aun annumairi sai kuma Ubaidiya, su kuma waɗannan mabiya ubaid al-muktab al-muktab kun gani to yau za mu tashi kasuwansu na uku su ne al-ghassaniya al-ghassaniya ashabu gassan al-kufi su waɗannan su ne mabiyan wani mai suna gassan al-kufi gashi a ƙasa mali ya ce filfarku bayan alfirak a cikin littafin alfarku bayan alfirak a shafi na 123 mali ya ce za'ama annal imana huwal ikirar awil mahabba lillahi ta'ala wa ta'azimu wa tarku listikbari alaihi nan ɓangare na murji'a mabiya ghassan al-kufi suna riya cewa imani shine ka yadda da Allah sannan kuma ka so Allah maɗaukakin sarki ka girmama shi sannan ka bar yi ma Allah maɗaukin sarki girman kai wannan shi ne ake nufi da imani duk abin da ka ga dama ka yi a duniya inda ka tabbatar da wannan waɗannan ɓatattu ne waƙala shi wannan gassan alkofi ya ce la ya zidu wa la yankus imani bai ƙaruwa kuma imani bai raguwa amma kuma ƙurani ya ce wa lazi lazina amanu imana shi ya ce imani bai karuwa imani bai raguwa kuma ƙur'ani ya ce yana mai, yana karuwa to nawa za a ɗauka na shi ko na allah allah ya kiyaye kuma duk da haka yana da waɗanda ke bin shi mala ya ce wa faraka yunusiya shi wannan gassan alkofi sai baran-baran da yunusiya mabiya yunus bin aun annumairi bi an samma kulla khasla min iman ba'dul iman ta yadda kowane ɓangare na imani ikraru billah aw mahabbatullah aw ta'zimullah aw tarku listikbari alaihi shi ya ce duk wannan ɓangarorin imani ne sai an haɗa wannan ɓangaren da wancan bangaren da wannan bangaren da wannan bangaren sannan imani zai mai, zai tabbatu shi kuma yunus ɗan awon annumairi ya ce imani wani abu sandandanne in ka yi da ɗaya imani ya samu an gane wannan da kyau ku shi kuma ya ce sai ka haɗa duka kaji inda suka samu matsala su isu kenan allah ya kiyaye hukuma sama mala ya ce za'ama أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى وبرسوله يري cewa imani shine ka san Allah sannan ka san annabi wal iqraru bima anzalallah kuma ka yadda da abin da Allah ya saukar wa ja a bihi rasuli kuma ka yadda da abin da annabi ya zo da shi in aka tsaya a nan a matsayinka na ɗalibi ka ji wannan ya za ka ce ka ji wani babban malami da ya san Allah dama imani shine ka san Allah sannan ka san manzan Allah ka tabbatar da abin da Allah ya saukar da duk abin da manzan Allah ya zo shi daga wajen Allah idan baka sa aqida ba ka ji wannan sai ka ce masha Allah ka ji wani musulmi duk da haka waɗanda ba zuwa makaranta ba san me suke ba ka da su amma sai ce fil jumla ka yadda da waɗannan a dunkule duna tafsil kar a bayani idan aka ce ka yadda da Allah to kar ka zo da wani bayanin tauhidin rububiyya tauhidin uluhiyya tauhidin asma'i was sifat mun gano wannan ya ga ce imani kar ka ce imanun billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir al qadar khairihi wa shan Ka wannan an gane wannan ka zo da hukukun rasul ka zo da kaza duk waɗannan abubuwa waɗanda su suka tattara suka bayyana asalin imani suka ce ba sai kai imani da su daki daki ko ka san bayanansu ba kai ba musulmi bane ba matsala shiga masallaci kai sallah sunan sunanka mumini wannan murji'anci ne shi za kake gani 'yan bid'a waɗanda suke bin ɗariƙun sufaye da suka ɗauko murji'anci sai zama ba sa karantar da kowa muddin dai ka yadda da cewa akwai Allah ka yadda da manzan Allah kuma kana bin alkur'ani in an karanta hadisi ka san daga annabi yake suka ce kai mumini ne ko da baka san waɗannan bayanan al'amuran dalla-dalla kuma daki-daki ba an gane shi sa bayan da za a yi mu shirya da su hatta waɗanda suka shiga rigan hawarijanci ɓangaren zilanci haka suke jan mutane akan irin wannan batar za kuma ka zo ka ci an gane in abu ya zo sai su ce oho zan ka tabbatar shi ne wannan bidiyon tafsir Allah ya kiyaye mala ya ce wal iman la yazidu wa la shi wannan gassan al-kufi yace imani bai karuwa kuma imani bai raguwa amma aqidan mu imani yana karuwa imani yana raguwa yana karuwa da karuwan yana raguwa da raguwan yana raguwa da aikata yawwa magana kenan jama'a mun gano wannan da kyau ko waza'ama anna qa'ilan law qala ya cewa da mutum zai zo ya ce a'lamu anna Allah ta'ala kada harrama aklul khinzir ya ce ya san Allah ya haramta cin alade da yadda Allah ya hana amma mutum ya ce wala adari halil khinzirin ladhi harramahu hadhi shati am ghairiha amma ban sani ba aladan da Allah ya ce kar a ci wannan dabban ne da take yawa take cin kashi take gungura hancinta akan najasa ita ce ko wata ne ni ba ban sani ba saboda Allah bai ce wannan wannan ba bai fahimtin ba mun gane wannan da ke ko saboda Allah bai fahimtin ba bai kira ya ce kaza ba kana mu'minan ya ce wannan mumini ne in ya danna aladen shi ya ci ba kai saka ce ya ci haram ba in ya ca ni wanda na ci ai ba shi ne aladen da Allah ya hana ba ni na ga wata dabba ne kawai na tafiya amma wannan khinziyar da Allah ya faɗi wallahi ni ban san shi ba kuma fa sanda yake karantar da wannan malami ne babba fa wanda duniyar zamani shi na wannan aƙida ta yadda malami ne kuma yana da littattafai iri iri rubutattu walau ƙala da ma mutum zai ce a'alamu annallaha ta'ala faradal hajja eh na san Allah ya haramta hajji ilal ka'aba cewa a je a yi ta a ka'aba ghaira anni la adare ainal ka'aba sai ni ba sai da ka'aban take ba wala Allah bil hind mewa tana india ko kuma tana china ko tana congo brazzaville <laughs> mun gane wannan kana mu'minan yace mumini ne su abin da suka dauka da abin da qur'ani ya faɗa ku to ka bar shi amrun majhul duk abin da ka so ka da sunan addini ka yi inda imaninka ya karɓi wannan abin ko to kawai ka ci gaba an gani in ana son a ce abu kaza ne da Allah ya hana to Allah ya aiko da adare shi in ba ka babba su yadda ba da matsala tsaban murji'anci ne kawai shi za duk wanda ya sa san rai a cikin addini za ga yana kame-kame da ɗauke-ɗauke shi kyauta ka gashi